Najim yana ɗaya daga cikin yara bakwai na gidansu tun cikin yarintarsa ya nuna alamomin rashin gani lamarin da ya sa mahaifinsa shakun kashi makarantar boko. Yau a dalilin garjewarsa Najim ya kasance ɗalibi mafi basira a sayar Shamsu Beri ta gaya. sai matan ke a nyame ke anti ta ce da ke ya mai ta zo ta tafi da ni na yi kusan shekaru biyar a can ina da kayan da nake rubutu da su tana faɗa min ina rubutawa inda ban gane ba idan tana aiki ina tafiya wajen yan uwana su koya min haka ma malamai na suna karfafa min gwiwa don in yi Zamne da kayansa na karatun marasa gani Brai matashi Najim bai karatun komi sai fanunukan rubuce-rubuce wani yanayi da ke damuwar Alu Garba shugaban makarantar. Yana ba mu damar mu samu kwarewa a fannin ba da karatu. Gaskiya akwai rashin daidaito saboda akwai lokacin da yake zaune a matsayin na wanda bai gani bai iya ɗaukar darussa a waɗansu fannin musamman a lissafi kenan sai dai ya yi a fannin karatu rubutu na euh, Najim ɗalibin da bai gani shi kam na mafalkin karkata hankalinsa wajen aiki na fannin shari'a. Idan na samu aiki ina son in zama alkali domin kare al'umma da suke cikin matsala kuma zan taimaka wa iyali na nan gaba kuma zan taimaka wa wajen ci gaba ƙasata. Mahaifinsa na gadan-gadan ga duk wani ƙoƙarin taimaka masa Ina alfahari da shi kwarai nasa yana iyawa saboda yana iya haddace karatu a cikin minti goma sha biyar don haka ne duk abin da yake bukata a fannin makaranta yana yi masa gaskiya abun yana birgewa babu wata matsala. A shekarar bara a aji na CZM matashi Najim Shaibu shi ya zo na farko a aji da samun kaso goma sha hudu da digo saba'in da biyu bana kuma ya sake zama number one.